A shirinmu na nishadi, a yau Bashir Idris wanda aka fi sani da Mix Bash, more Sauti, mawakin hip hop na Hausa, wato rap, wanda ya ce yana hip hop da reggae wato zaurance tun yana makarantar firamare a irin kungiyoyin nan na makarantu inda ya shiga kungiyar mawaka. wanda aka fi sani da Mr. Bash, Mr. Mo Music, limamin sauti mai daban-daban like Fantimoti. Kai kai kai duk wannan inkiyar duk naka ne kai daya? Mm, wasu ma suka ce wai wai my name is more than a sentence is more like a paragraph. <laughs> saboda sun ga wai sunan yana da extension hmm. amma kika duba za ki ga kowane kalma a cikin um, inkiyoyin nan duka kalma ne mai zaman kansa kuma wanda yake reflecting wani about ni kaina duk waɗannan eh, sunayen yana zai mana bayani akan ka kenan eh zai muku zai miki bayani a kaina to a waƙon nan kai ma hip hop kake yi eh ina yin hip hop ina yin kuma um, reggae kaɗan ina yin kuma um, hausa dance music irin waƙoƙi na gidan biki da haka wakoki masu groove irin na gidan biki na rawa haka eh, ina zancen shekara nawa da fara wannan sana'a eh, basically na fara way back tun yana primary 6 that tun primary 6 tun da kurce ka ka fara waka ya ya aka yi tun primary 6 i think akwai wata malama da take koya mana turanci eh. miss elizabeth lokacin she's from uk so da ta zo muna irin cultural group to mu kuma 'yan tsararru ne saboda muna jin yayyanmu suna jin hip hop music na snotty by nature dr dre brg da sauransu sai muke ce mata to iro mana music group gaba ɗaya inda kowa zai iya developing din skill the music kamar yadda muke jin su biggie da su tupac suke a lokacin da su ice cube shine ta ce to if that is the case she will forward it to the school authority duk wanda ya rubuta waƙasa in ta zo next week za ta ci. Tun ku a wancan lokacin lokaci kuke rutawa waka sai muka fara dai dan zaka iya tuna wanda ka fara eh gaskiya gaskiya i can't really recall it saboda abubuwan da to da girman ka da lokacin da ka dauki waka a matsayin sana'a da wacce ka fara so daga nan muka zo muna mamin jazz 1 jazz 2 jazz 3 da muka kai jazz 3 muka ga to ai we can't be mamin other people song anymore saboda mu ma at least za mu iya rubuta waka mu bi kiɗa ko da ba mu taɓa shiga studio mu yi recording ba to daga nan muka fara rubuta rhymes muka fara rap battle a school wannan zai zo za mu zo da kiɗa a sa mana tip tun babu cd kenan mm. haka haka muna gama secondary school na dan sa dan deck haka a waje muna jin kiɗa muna freestyle muna freestyle to yanzu me sauraro da wani rap zai san da bashi ni murya ta na da signature kuma i've been featured in over 500 songs so far me signature din murya ta ka signature din murya ta ita ce in dai ka ji murya ta ka san ni ne saboda kana da katuwar murya ba wai saboda girman murya ba akwai delivery dina yanda nake magana to mun gaji me sauraro ya gaji yana son ya ji ka ya ji okay okay to bari dan yi little freestyle wannan waka ce wadda ba a ma buga ba amma dai i have some lines kuma zan yi dan freestyle don a gane murya ni tekun flow na ambaliya wak mcs na cin taliya limamin sauti a sweepy off kai share batun tsintsiya harkar rafin ban fariya salon kari kun ce na iya a rap my songs kuma a mix da sauti mixta bana yin dagiya rapping a guna is abc da wani mc da da mike c oh, na ga in muka baka zaka ta tafiya <laughs> eh haka kai kadai kake yin wannan ko kai da wani tunda na ga yawanci ku masu rap dole sai da wani mawakin kuke ko kuna yin naku ku Eh ba dole bane Da kamar da na fara a Abuja muna da crew mu sunan mu Nitros wato warning kenan i think that was our early song makarantu yanzu dai akan sana koma ya zaman kai na nake to banda wannan wacce ce aka fi sanin ka da ita eh akwai waka ta mai suna najeje akwai more sauti akwai kuma yan matan arewa rera mana muje ai mu rera surutu um suna na suna suna na suna more sauti wai ashe an sanni wai ashe an sanni da more sauti assalamu alaikum sallama na yo a gare ku suna na umar faki mai waka da abin mamaki a kudu da call me je honda don na taba tallar gwanda kama let me take you go under let me be your sole provider wato wannan ta kira akwai na yan um, matan sakkwata sun iya mm, ai sun iya yan matan <laughs> kedi sun iya mm, ai sun iya na kanan da aboma sun iya mm, ai sun iya yan matan naija sun iya basically yan matan arewa sun iya abubuwa daban-daban shiga na kamala kwalliya sama-sama kuma sun iya dattako and they are very um, da a cool headed kuma kika duba da wayanda suka yi karatun zamani wato karatun boko zaki ga cewa suna da ilimi saboda suna da basic din arabiya kenan dai ka koda matan arewa eh mun koda matan arewa inda daga karshe muke cewa sun iya tuka tuwo har da jamiya <laughs> to na ji eh, da kake bayani sunan ka kira fantimoti eh fantimoti kin san duk wanda ya san fantimoti in kewaye limamin sauti mai daban-daban like fantimoti fantimoti ba mu taba waka ba amma muna da niyyar waka da fantimoti fantimoti amma timoti kamar uwa ce don tafi uwar gida wanda zai dauke ka ya fitar da kai Najeriya mun je kamar mun je Chad da ita kun yi wasan wasa tare ko na bi ta zuwa concert din ta na Cameroon na bi ta concert ta na Chadi as a field ah. sound engineer. To duk da wannan um, zumunci da kuke da shi sai ku yi waka tare. Eh to kin san shi waka zuwa yake wani zubin zaka ga kana niyan yin waka da mutum amma Allah bai ba kuma there is nothing you can do. Waye gwarzonka? Gwarzona a fagen waka gaskiya um, suna da yawa a Morella Kila wato gatan arewa Mr. Laden dawon shimfiɗa bayan haka akwai um, naziru ahmad hausawa ziriums kenan shi ma mutum ne wanda salon wakarsa ma har yanzu babu wanda yake kwakwansa saboda his style is too authentic wanda zaki duba a kasar hausa shi kadai ne yake hausa wakar rap da zaurance a ciki and he was among the pioneer artists of um, hausa hip hop artists sai kuma a al'adar shirin da muka yi wa mawaki ta tsiye muke hmm. muna baiti ko amshi hmm. is your boy mixed version i'm hanging out with v o a suna na suna suna na suna more sauti wai ashe an san ni wai ashe an san ni da more sauti gani a filin voa dandalin dandan voa muna shewa voa muna ba su filinsa voa voa muryar matasa matasa har amurka matasa har caribbean matasa duk duniya <laughs> to madalla malam bashi. Sai dai mu ce Allah ya ida nufi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.